رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar sha ɗaya ko ga watan biyar shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da biyar da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daren sha biyu kenan wanda ya daidai da sha biyu kuma ga watan uku shekara ta 2014 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu nuna littafi mai tarin albarka riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin na imamun nawawi allah ya ji kansa da rahama za mu tashi a hadisi na sha biyu hadisi na ƙarshen babul ikhlas وعن abi abdurrahman kuma an karɓo daga baban abdurrahman abdullahi ibn umar ibn al-khattab mai suna abdullahi ɗan umar dan khattab radiyallahu anhuma Allah ya yarda da su قال يتي sami'tu رسول الله صلى الله ya وسلم Na ji manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa انطلق ثلاثة نفر wasu mutane uku sun fito sun tafi in talaka talatatu nafarin wasu mutum uku sun kama hanya sun tafi mimman kana qablakum daga cikin jama'ar da suka gabace ku hatta awa humul mabitu har wajen kwana ya tattara su har neman gurin da za su kwana ya tattara su ila garin zuwa ga shiga wani kogo fadakhaluhu sai suka shige shi Fan fanhadarat sakharatun min aljabal sai wani dutse ƙarfa ƙato ya gangaro daga kan wannan dutsen mai kogo fasaddat alaihimul ghar sai ya toshe musu kofar kogon faƙalo innahu la yunjikum min hadhihi sakhara sai suka ce babu abin da zai tseratar da ku daga wannan dutse da ya zo ya toshe wannan ƙofar kogo illa an tad'u ta'ala face sai ku roƙi Allah maɗaukaki bi salihi a'malikum kuna masu kama kafa da kyawawan ayyukanku ko a ta dalilin nagartattun ayyukanku qala rajulun minhum sai wani mutum daga cikin mutanen nan uku ya ce Allahumma kana li abawani ya Allah na kasance ina da iyaye biyu uwa da uba shaikhani wanda suke tsofaffi kabirani masu girma masu wato yawan shekaru wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan kuma na kasance ba na shayar da wani daga cikin iyalai kafin shayar da su aghbiqu ana faɗarsa ana nufin abin shan da aka tanada don sha da daddare abincin dare ne amma na sha to shi ma nono ne yake tatsa musu daga dabbobin da yake kiwatawa ya gabatar musu to yace wa kuntu la aghfiqu qablahuma ahlan na kasance ba na shayar da wani daga cikin iyalai daga nonon da na tatsa don sha da daddare kafin uwa da uban nan wala malan ba kuma na gabatar da wani daga cikin dukiyata in shayar da shi su ne bayi kafin in shayar da wannan iyaye nawa fana abi ƙwalabu shajari yauman sai wata rana neman wato bishiyar da dabbobi na za su kiwo ya yi nesa da ni fana a ya nesanta ni me ya nesanta shi qalabu ash-shajari neman bishiyar da dabbobin su za kiyo ko kuma wato shukokin da zasu ci su wato yi kiyo falam aruh alaihima ban na dawo daga tafiye kiwon da na zuwa ga iyayena ba hatta na ma haddisu biyan suka yi bacci fahalabtu lahuma gabu ƙahuma sai na tatsa musu nonon shan su da daddare fawajattuhuma na'imaini sai na same su suna bacci su bin fakarihtu an uqidahuma sai na kyamaci in farkar da su daga baccin wa an aqbiqa qablahuma ahlan kuma na kyamaci in shayar da wani daga cikin iyalai wannan nonon kafin uwata da ubana au malan kuma na kyamaci in shayar da wani daga cikin bayina a matsayin dukiyata mai rai kafin iyayena falabistu sai na nemi guri na zauna walƙadahu ala yadi akushin da ke ɗauke da wannan nono yana hannuna an tadhiru istiqadahuma ina jiran farkawar babata da babana hatta baraka alfajru ana haka hal ya yake to wasibiyatu yataghadawna ƙananan yara ‘ya'yana su kuma suna kukan yunwa inda ƙadami daidai wajen ƙafata suna zaune fastai ana haka sai babata da babana suka farka fashariba gabuƙahuma suka sha wannan nonon nasu da na tatsa don sha da daddare Allahumma in kuntu fa'altu zalika ya Allah idan har na aikata haka ne ga waɗannan iyayena ibtigha a wajhika dan neman yardakka da kuma samun damar ganin fuskar kara na alkiyama fafarrij anna ma nahnu fihi ka yaye mana abin da muke cikinsa min hadhihi sakhara na game da wannan dutse da ya toshe mana kofar kogo fanfarajat shay'an sai dan wani abu ya yaye na wannan dutse la yastati'una al-khuruj minhu amma kafar da suka samu ba za su iya fita daga ita ba qala al-akharu sai ɗayan kuma ya ce Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin ya Allah haƙiƙa na kasance ina da wata ‘yar ɗan uwan babana kanat habban nasi ilayya ta kasance ita ce wacce na fi so cikin mutane wa fi riwayatin a wata ruwayar kuma كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء kasance ina matuƙar santa, mafi tsananin san da mazaje suke yi wa mata mana yana ƙaunatta ƙauna ta ƙarshe fa'arattuha ala nafsiha sai na buƙaci ta bani kanta don yin lalata da ita famtana minni sai ta ƙi bani damar in yi lalatar da ita hatta alammat biha sanatun har sai da wata shekara kunci ta same ta minas dinina daga cikin shekarun da aka yi marasa daɗi faja'atni sai ta zo gare ni da buƙatar ta ha 20 wa mi'ata dinar sai na ba ta dinare ɗari da ashirin ala an ya baini wa baina nafsiha akan ta kyale ni tsakanin ni da ita in biya bukata ta ta sha'awa tare da ita fa fa'alat sai ta aikata haka ta yadda za ta bani kanta hatta idza qadartu alaiha har sai bayan da na sami iko a kanta wa fi a wata ruwayar falamma qa'adtu baina rijlaiha yayin da na zauna tsakanin kafafuwanta biyu zan yi lalatar da ita qalat taqillaha sai ta buɗi baki ta ce da ni ka ji tsoron Allah wala tafaddal khatama illa bi haƙƙi, kada ka kawar min da budurci sai da haƙƙi fansarabtu anha ice jin wannan kalma ta ji tsoron Allah sai na juya daga kanta ban iya yin lalatar da ita ba wahiya ahabbun nasi ilayya gashi kuma ita ce wacce na fuso cikin mutane wa taraktu dhahaba alladhi a'taytuha na kuma bar mata zinaran da na bata zinare 120 Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ya Allah idan har na aikata haka ne wajihi wajhika dan neman yardarka da fatan ganin fuska-kara fuskar ranar alkiyama fafruj anna ma nahnu fihi ka yaye mana abin da muke cikin sa fanfarajat as-sakhra sai wannan wato katon dutse isa ke motsawa idan yaye daga inda ya toshe musu ghaira annahum la yastati'una al minha sai dai duk da haka ɗan gurin da suka samu ba zai isa su iya fitowa daga cikin wannan kogo ba wa ƙala thalithu sai na ukun kuma ya ce allahumma inni sta'ajartu ujara ya allah ni kuma na wato ainihin ɗauki ‘yan ƙodago na yi lada da masu wato aikin ƙodago wa a ajrahum ajrahun da suka gama min aikin na ba su ladaddakinsu ghaira rajulin wahidin in banda mutum ɗaya su tarakan lazila ya bar haƙƙinsa na kuɗin ƙodagonsa a gurina wa zahaba ya kama hanya ya tafi fasammartu ajrahu sai na haɓaka masa wannan kuɗi nasa na ladan aiki hatta kasurat minhul amwalu har dukiyoyi daga wannan ‘yan kuɗi nasa suka yawaita, faja'ani ba da hinin bayan shuɗewar wani lokaci ya zo gare ni, faƙala ya Abdallah, ishe da ni kai bawan Allah, addi ilayya ajiri, ba ni ladan ƙodagon da ne maka, faƙultu kullu ma tara min ajirika. sai na ce da shi dukkan wannan dukiyar da kake gani ladanka ne ya zama haka min al'ibili na abin da ya shafi raƙuma wal baƙari da shanu wal ganabi da tumaki da awaki war raƙiƙi da bayi faƙala sai ce ya abdullah la tastahzi bi sai ce ni kai bawan Allah da Allah kakka min izgili a qultu la astahzi na nace masa ba izgili nake maka ba fa akhadahu kullu ikama wannan dukiya baki ɗaya. raƙuma shanu tumaki awaki da bai fastaqahu ya kora su falam yatruk minhu shay'an bai bar komai daga ciki ba Allahumma in kuntu fa'altu zalika ya Allah idan nayi haka ne wajihi wajhika dan neman yardarka da fatan ganin fuskar ka ranar alkiyama a gidan aljanna fafruj anna ma nahnu fi ka yaye mana abin da muke ciki fanfarajat istakhra sai wannan dutse kuma yayewa fakharaju yamshun suka fito suna tafiya a ban ƙasa muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wannan ko ba fasara ya isa karatu sahabin wannan hadisi shine abdullahi dan umar dan khattab wannan shine sunansa alkunyarsa kuma da ita malam ya bude ice abu abdurrahman baban abdurrahman ina da ɗa abdurrahman ana kiransa da baban abdurrahman shi kuma kansa sunansa abdullahi sunayen da Allah ya fi so abdullahi da abdurrahman dangane da abin da ya shafi matsayinsa da martaba da daraja da Allah ya masa ina ɗaya daga cikin malamai a cikin sahabbai Allah ya masa baiwar ilimi duk da yana da ƙarancin shekaru an kwatanta da sa'o'in babannansa da suke tare da su amma Allah ya masa ilimi ina wannan yanayi nasa don haka wannan ilimi ya sa shi ya zama mai kima daraja saboda malintar da yake da ita ya halarci yakin khandak da yaƙoƙin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya gudanar bayan yakin khandak kuma yana daga cikin sahabban da suka rawaici hadisai masu ɗimbin yawa na manzo sallallahu alaihi wasallam domin ya rawaici hadisi ɗaiɗai har hadisi da shida 2630 shi kaɗai, kuma yana daga cikin wato anihin wanda ke bibiyar gurabe ko kuma alamomi na abinda manzo sallallahu alaihi wasallama ya aiwata, a halin tafiya ko a zaman gida da zara aka ce manzo ya bi wata hanya a tafiya ya ratse wani guri ya ɗan zauna ya huta to in ya taho hanya ta biyo da shi ta wannan hanyar sai ya ratsa ya zauna a daidai gurin da manzo ya zauna inda wani alkhairi shi ma ya samu in dabba manzo ya daure a wani gurin ya zo gurin hanya ta biyo da shi sai ya sauka ya daura dabbarsa a gurin in wani alkhairi ya sa manzo ya daura dabbarsa shi ma ya samu saboda kokarin bibiyar abinda manzo sallallahu alaihi wa sallama yayi manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya yabe shi ya siffata shi da nagarta ce Abdullahi dan Umar bawan Allah ne nagari to kaga ko wani bai maka shaida ba ka samu shaida daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an zo ƙarshe. Allah ya karɓi rayuwarsa a garin Makka a shekara ta saba'in uku wasu suka ce shekara ta hudu da hijiran manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ji kansa da rahama to farkon hadisin mu an bude shi da cewa in talaka thalathatu nafari wasu mutane uku sun tafi to kalman nafar laraba suna ambatatta don ta ɗauki wato daga mutum uku zuwa tara to sai manzo i tunda an ce daga uku zuwa tara sai ya faɗi ko suna nawa ne ce thalathatu nafari mutum uku ne kan ma ka tafi kana lalaban da aka ce na farɗin nan su nawa ne sun kai biyar ko hudu ne ko yaya to na farin ɗin anan talakatun guda uku ne manzo ya yi bayani ya hutar da kowa to akwai lafazin da ya zo da cewar kharaja na farin yamshun maimakon in talaka sai aka ce kharaja mutum uku sun fita suna tafiya to shine zai baka ƙarin bayani akan in tsalakan nan abin da take nunawa a wani lafazin kuma sai zo da cewar ma thalathatu nafarin yamshun ko ya tamashau ana tsakada wasu mutum uku suna tafiya ma'ana kan wata bukata ta su tasa suka haɗu su su uku suka tafi su aiwatar bukatar nan ta sadar da zumunta ce a'a ta yawon shakatawa ne a'a ko ba dai me tafiya dai ta hada su su uku shi wannan lafazi na annafar malamai suke cewa jam'i ne kuma ba shi da kwaya daya ba a samun kwaya dayan nafar laraba suna faɗarsa kawai don ɗauki uku zuwa tara amma ba shi da kwaya daya sannan kuma bayan haka malamai suke cewa da manzo yake cewa mimman kana qablakum su mutum ukun nan da suka fita suna tafiya daga cikin al'umman da aka yi ne kafin ku al'ummomin da suka gabace ku ko al'ummata ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin malamai akwai wani malami da ake cewa da shi Umar Sulaiman al-Ashqar datta ne a fagen ilimi yake cewa shi ya tafi akan rinjayar da cewar waɗannan mutane guda uku cikin banu Isra'il tunda za a iya tambayar ka mutum uku nan a cikin wani jama'a ne cikin jama'un da suka gabata sai ce cikin wato ainihin banu isra'il ne me yasa ka faɗa ka yace saboda an gano haka ko an tsamo haka an fahimto haka daga ingantattun hadisan da suke nuni da cewa kafin wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ai wata al'umma da suka samu nagarta da matsayi da ɗaukaka da tsoron Allah da kuma tsar wato dokokinsa su ba duk da a cikinsu akwai kuma a tagari an sha fama da su da wahala da su amma kuma akwai na kirki cikinsu da Allah nuna cewar ya fifita su akan sauran al'umman da suka gabace su ko suka yi lokaci da su su da ka sai ke cewa to waɗannan dalilan sun isa su nuna cewar eh su ake nufi a cikinsu ne waɗannan mutane wasu su kuma suka ce bai zama lallai ba dan koda ba su din ba Allah zai iya samar da wanda suka yi wannan din sannan bayan haka yake cewa shi ya tafi akan cewar a inda abin ya faru bayan aji cewar a zamanin banu isra'il ne ta bangaren zamani kenan ice yana ganin gurin kuma da abin ya faru a cikin garin palestine yace saboda babu gari mai duwatsu da yake da wato ainihin duwatsun da suke ɗauke da koguna a cikinsu kogo-kogo kamar wato ainihin falastin saboda haka yake ganin cewar da yiwuwar a can ne kuma su ma banu isra'il sun yi rayuwa a nan a wannan rukunin da wannan tsokin tunda Allah ya umarce su da cewar udkhulul ardal muqaddasata ko to kuma nan ne su da yake ganin cewar to da yiwuwar a nan ne abin ya faru to dai sauran malamai suka ce kai ko a nan ne ko ba a nan bane saboda ba wannan aka fi damuwa da mu sani ba abin da ya wakana da su shi aka fi damuwa da mu sani ko tunda in ka san a wani zamani aka yi su in ka san a wani gari aka yi su ko hakan ta faru ba ka yi aiki ko la'akari da abin da bayanansa ya kunsa ba sannan bai maka rana ba abin da suka aiwatar suka samu mafita kubuta shi ake so ka fahimta ka ɗora aka ba sanin inda abin ya faru ko kuma da suwa abin ya faru ba to sannan bayan haka hadisin ya shiga cewar hatta awa humul mabitu ila gharin fadakhaluhu har wato neman wajen kwana ya tattara su zuwa ga wani kogo sai suka shige shi to a wannan guri da suka buƙaci wato neman mafaka ko gurin kwana suka shiga kogo a lafazin hadisin da muka karanto yanzu bai faɗi me yasa su neman shiga kogo su kwana ba ko to sai wata ruwayar wani lafazin sai zuwa cewar id asabahum maqaru kwatsam suna cikin tafiyan nan sai ruwan sama ya yanki ganin wannan ruwan sama to ɗabi'a ta ɗan adam bai son ruwa da ke shi saboda sanyin ruwan sama ka iya kamuwa da mura da kuma dai dalilai masu kama da haka kuma sannan in ka jike kai da kake akan hanya ina sitar da zaka sauya Za ka yi ta kirma da ruwan ɗari sannan ko bacci kake so ka yi ba zai yi ba saboda kana jike jagab to wannan yasa fa'awau ila gari sai suka nemi mafaka ko gurin wato kwanciya zuwa ga wani kogo so da abin da ya matsa su suka tafi kogo ruwan da ya sauka an fahimta ko kaga goya wannan lafazin zai kara mana fahimtar abin da ya jawo suka tafi kogo neman inda za su kwana fakewa ruwa ne asali tunda lokaci irin wannan ruwan sai ga ana yin sa tsawon awoyi ba a yanke ba haka kenan abin ya faru cikin damuna ko na ma za mu iya karuwa da wannan to sannan bayan haka cewar da aka yi fanhadar sakharatun minal jabal sai wani wato dutse ƙarfa mai girma ya gangaro daga wannan babban dutse da suka shiga kogonsa fasaddat alaihim alghar fito she musu kofar kogon to a wani lafazin sai aka ce fanhaqqat ala fami gharihim to da kan ka ci karo da mai fanhaqqat abu guda suke barwa da hadarat din akwai kuma fantabaqat alaihim shi ma dai abin da yake barwa ke saboda haka wannan dutse da ya gangaro daga kan wannan babban dutse sai zo toshe kofar kogon da suke ciki imamu tabarani a ruwayar da irawaita a hadisin sahaban annabi nu'man bin bashir Allah ya yarda da shi ta zo da cewar iz waqa'a hajarun min aljabal mimma yahbitu min khashyatillah ana cikin haka kawai sai wani dutse ya fado daga kan wannan babban dutse da suka shiga kogonsa daga cikin irin duwatsun da ke fadowa daga kan ‘yan uwansu don tsananin tsoron Allah kaga a ruwaya da muka karanta ba ta gaya mana dalilin fadowar dutsen ba ko mai yiwuwa da muka ji waccan ruwa ta ce ai ruwan sama ne ba mamaki to sai mu ce eh, iskar da ake ce ta ruwa da kuma karfin zuwan ruwan karshen ta ya tunkudo dutsen a'a to ba ma wannan bane gwarin tsoron Allah ne sa dutsen yanke jiki daga inda yake ya gangaro dama Allah ya ga mana wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah daga cikin duwatsu ko wanda ke yanke jiki daga inda yake faɗo don tsoron Allah to irin wannan dutsen ne ya zo ya toshe musu kofar kogon to sun ce a cikin lafazin da muka karanta sai aka ce faqalu innahu la yunjikum min hadhihi sakhara illa an tad'u Allah ta'ala bi salihi a amalikum ko babu abin da zai tseratar da ku daga wannan dutse da yazo toshe muku kofar kogo face kawai sai ku roki Allah da kama kafa da nagartattun ayyukan da kuka yi masa amma a wani lafazin cewa aka yi faqala ba'dhum li ba'd sai wani daga cikinsu ya ce da wasunsu dama an gama mana su uku ne sai waninsu ya ce sai aka nuna maganar ta mutum ɗaya ce a nan kuma sai aka ce ƙalu suka ce an fahimta ko a matsayin kowannensu ya faɗa haka to shi malamai suke cewa eh abin nufi a nan ruwa take maganar cewa ɗayansu ya ce eh shi ne wanda ya fara kawo shawara to kun ga wannan halin da muka tsinci kanmu a ciki ni fa ina ga ba mu da mafita illa mu roki Allah da nagartattun ayyukan da muka samu masa ko ma samu kubuta daga halin da muke ciki to faɗar haka sai aka samu wafakawa da dace daga ɓangaren suka ce eh aiku haka ya kamata ne an fahimta ko saboda da ƙarfinsu zai ba su damar su haɗu daga ciki su tunkuɗo shi ai da an yi mai wasu na gace tofa dabarar mu ce mutum kuɗe shi ba za ta yi ba ya fi ƙarfin haka ko ma sun gwada sun ga ba zai yi ba ta so da haka sai su yake cewa ni shawara ta kawai mu roƙi Allah da nagartattun ayyukan da muka san mun yi iyaye mana halin da muke ciki sai sauran suka wafaka to ruwayar ta ce sai suka ce eh suka ce bisa haɗuwar bakinsu akan shawarar wanda ya fara cewa a yi addu'a an fahimta ko in ka ɗauki ruwa ɗayansu ya ce eh shine wanda ya fara kawo shawara su da aka da shawarar su ta haɗu kan cewar a yi addu'a don fatan Allah Su subhanahu wata'ala iyaye musu abin da suke ciki akwai lafazin da yake cewar unzuru a amalan amiltumuha salihatan ku dubi nagartattun ayyukan da kuka san kun yi ku kama kafa da su ku roƙi Allah fa da Allah ta'ala biha ku roƙi Allah da wannan ayyukan da kuka nagari a ta dalilin su la Allah ya furujuha ankum mai wa Allah ya yi muku wannan dutse to a wani lafazin kuma ya zo da cewar fal yad'u kullu rajulin minkum bima ya'lamu annahu sadaqa fihi kowane ɗaya daga cikin ku yayi addu'a da abin da ya san ya aikata ta gaskiya ya kwatanta yin abin da Allah ya ce da gaske sai roƙi Allah ya yi masa abin da yake ce sadaka aikin da kai da gaske Allah ka nufa a shi ne ake samun yayya idan ka roƙi Allah ka kama kafa da wannan aikin da kai ta haka kula ake cewa mutum ya zama mai gaskiya a mu'amalarsa da Allah da mu'amalarsa da bayin Allah subhanahu ta'ala to bayan wannan malamai suke cewa a ci gaba da hadisi yake cewa fa qala haduhu sai ɗayan su yace an gane ko to akwai lafazin da yazo da haka akwai kuma lafazin ƙala rajulun minhu wannan namu da muka karanta qala rajulun minhu sai wani mutum daga cikin su yace a wani lafazin kuma qala ahaduhum sai ɗayan su yace duk da abu guda suke ba Allahumma kana li abawani shaykhani kabirani ya Allah na kasance ina da wasu babanni guda biyu uwa da uba tsofaffi masu shekaru a wani lafazin kuma sai zo da cewar Allahumma innahu kana li maimakon Allahumma kana ko to in ka ga mai innahu kana li ba kuskure bane akwai ruwa ta zo da haka maimakon abawani a wannan da makaranta wacce sai kuma ta zo da walidani mahaifa biyu abawani babanni biyu walidani mahaifa biyu duk dai abu guda ne sai bambancin lafazi shaykhani kabirani to kuma sai ta zo da ƙarin cewa wamra'ati kuma ina da mata ma wanda lafazin mu bai kawo maganar matar ba ko sai dai kawai yace ahalan a wajen shayar da nonon baya gabatar da iyalai ko su nawa ne ba mu sani ba amma sai wannan ruwa ta ce akwai kuma matata wali sibiyatun sigar kuma na da ƙananan yara ar'a alaihim dukansu ina wato zuwa in yo kiwo don tsayawa da haƙƙinsu da ke kaina da aka samu na kiwo na tatsa in shayar da iyali in shayar da iyaye in shayar da 'ya'ya to akwai hadisin ali allah yarda da shi shi kuma ya da cewar ina da abawani ba'ifani faƙirani ina da babanni guda biyu uwa da uba rauna na kuma talakawa ga girma ya ce musu ga talauci sai ƙara cewa laisa lahuma khadimun ba su da wani mai musu hidima ko ɗawainiya ko wahalhalu wala ra'in ba mai iya musu kiwon dabbobin da suke da shi gairi in ba ni ɗan nan nasu ba kaɗai duk ruwa da makaranta ba ta zo da wannan ba kaga ko da wani kaji na faɗa ba za ka ce yawan ruwa ya ƙara ƙara ba ko a akwai lafazin da ya zo da wannan kakkai garajen kuskurantar da shi a akwai lafazin da ya zo da cewa shi kaɗai ne ɗa da ike ɗawainiya da iyayen nan nasu ba su da mai tsayuwa akan su sai shi to ya ce nakan je in yi kiwo tsawon yini in dawo gare su idan dare ya kawo jiki sai kuma gabatar da wannan abin da na je na yi kiwon in tatsa in sama musu abin da za su biya bukatar su tun dama mai irin wannan dabbobin kafin a fita ma ana tatsa a samu wanda za a sha da safa dan rike na rana to kuma sai an dawo daga kiwon da suka suka koyi sannan kuma za a zuwa tatsi na dare an fahimta ko ishi to haka nake yi to ike ci gaba da cewa wa kuntula agbiqu lahuma ay qablahuma ahlan wala malan ko na kasance bana wato shayar da wani kafin babata da baban nan nawa bana shayar da wani daga cikin iyalaina ko bangaren dukiyata daga wannan nonon da na tsana sha da daddare to a wani lafazin ya zo da cewa idan na zo gare su sai in wato anin tatsan musu nono fa'ida. arahtu alaihim idan wato na taho zuwa ga su waɗannan iyayen na nada daga kiwo halattu sai in tatsuno nan dabbobin fa bada'tu bi walidayya sai in fara da fara shayar da babata da babana su nake fara ba to anan kuma sai ce baya gabatar da wani akan babarsa da babansa kaga kenan su da yake farawa da su to sai wata rana fana a bi tsalabu shajar yauman wata rana sai neman abin da dabbobi na za su ci ya yi nesa da ni kenan a kurkusa babu hakukuwa ko kuma shukokin da ko ciyayin da dabbobin za su ci su samu abin da za a samu nono daga gare su sai an nisa kaga kenan wannan yana nuna cewa shi a nasa abin da ya faru a lokacin bazara ne ko abincin dabbobi ya yanki ya zama sai a nesa ko to haka ta faru da shi to da ya zo yake cewa falam aru alaihima hatta nama ban je gare su ba har bacci ya kwashe su fa halabtu lahumu ghabuqahuma sai na tatsa musu nonan su da suke sha da daddare fa wajadtuhuma na'imain na tarar da su suna bacci fa karihtu an uqidahuma na kyamaci in tashe su daga bacci wa an aghbiqa qablahuma ahlan aw malan kuma na kyamaci in fara shayar da iyalai ko kuma bayi akan iyayen nan nawa falabistu wal qadahu ala yadayya na zauna wannan akushi na hannuna an tadru istiqadahuma ina jiran farkawarsu hatta baraka alfajar har alfajir ya keto wasibiyatu yataghadawna kananan iyayen nan nawa suna kuka inda kadami a gurin kafafuwa na fastaiqaba sai babata da babana suka farka fashariba gabuqahuma suka sha wannan nono nasu don tatsa musu Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika farrij anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhra fanfarjat shay'an la yastati'una al-khuruj minhu to a daidai wannan gaba cewar da yayi addu'ar Allah iyaye musu halin da suke ciki aka dan samu dutsen ya matsa mu iya sanin kwatankwacin tazarar da aka samu ta matsawa ba sai wani lafazin na ruwa sai zo cewar famfaraja minha furjatan famfaruj fafuruj kai lafazin ce shi wato mai addu'ar daga cikin su yake cewa fafuruj lana minha furjatan kaɗan sama mana wata kafa daga wannan dutse da ya zo ya toshe mana ƙofa kogon nan na ramin hasama mu ɗan iya koda hango sama kenan duk gudan yake fa faraja Allah minha furjatan fara'u minha sama sai aka dan buda musu yadda za su iya hango hasken sama za su iya leƙen sama to a wata ruwayar kuma wani lafazin na hadisin eh, Abu Hurairah Allah ya ji kansa kuma yarda da shi yake cewa fa zala thuluthul hajar sai ɗaya bisa ukun dutsen inda ya zo ya toshe ya motsa ya gushe ma'ana a inda ya kamata su samu su fito da ai mutum uku ne suka yi addu'a inda ya toshe kuma duk sanda ɗaya yi addu'a to ɗaya bisa ukun inda ya toshe ne yake motsa in wannan i ɗaya bisa ukun inda ya toshe ne yake motsa har da na ƙarshe i sai gaba ɗaya ukun ya zama ya buɗe kamar ka buɗe ƙofa ne da za a iya shiga ko shi kuma dama ƙofa kogo sa sakaɗawa ake a shiga to ita wannan kofar da za a sa kada a shirin ita ya toshe kuma duk sanda ɗaya addu'a ɗaya bisa ukunta ne yake motsawa to kaga wannan lafazin ya kare mu da bayanin yanayin yadda motsawar wato dutsen ta kasance so da haka sai suka samu damar da idan buɗe ɗaya bisa uku nasa a lafazin ruwayar da aka rawaito daga sahaba annabi Umar dan Bashir Allah ya yarda da shi yake cewa fansa da aljabal sai dutsen wato ainihin ya gusa ya matsa daga inda yake hatta ra'awu daw'a har suka fara gano hasken gari kinan da duddum suke qala al-akharu ɗayan sai yace Allahumma innahu kanat libnatu ammi kanat ahabba an-nas ilayya a wannan ruwayar da muka karanto amma a wata ruwayar kuntu kamar da ya faɗa kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbu ar-rijalu nisa ko fa'arattu ala nafsiha sai na nufi ta bani kanta in lalata da ita famtana atmin ni ta kiyar da ni a wani lafazin kuma wa talabtu ilaiha nafsaha na nemi kanta gare ni amma me fa'abat sai ta ki maimakon famtana atmin Hatta hatta atiha bi mi'ati dinari tace har sai na zo mata da ni zare 100 haka yake a wannan makaranta Dinari nawa ne 120 to kaga an baka zo ka fito wannan lafazin ba ka zo wani malami ya ce dinari 100 sai ka ce Allah sarki Allah gafarta mala ya kuskure an ko kuma akwai ruwa da zo da wannan lafazin an fahimta ko to kar haɗewa da wannan shi zai sa ka fita daga faɗa wannan matsala to daga zuwa ta ce masa suna bukata ko kuma sai kawai ɗauka ya bata ya ce fata iftu sai da na gaji na ji a jikina hatta jama'atu mi'ata dinarin har sai da na haɗo wannan dinare ɗari kenan ba lokaci guda daga faɗa dama suna nan kawai ɗauka ya bata sai da ya tafi fafutukan neman dinare ɗari ya je ya karaɗo ya haɗo saboda ya matsu ya afu da ilalata da ita faji ito habi sai na zo mata da su amma a lafazin da muka karanta cewa aka yi hatta alammat biha sanatun min as-sinin ko sai da wata shekara mai wahala ta yunwa daga cikin shekarun da aka yi na yunwa ta same ta ni sai ta zo gare ni tunda yunwa ta ciyo ta bukata ta kamo ta fa a ha 20 wa mi'a ko inda muka karanta sai na bata dinare ɗari da ashirin ma'ana bayan ta buƙatar ta kuɗi ta ce za ki samu to sai da ya je ya fafuta ka iwawa ko sannan ya samu izo ya kawo to wani haka Allah subhanahu wata'ala yake tsarinsa sunna ce daga cikin sunonin Allah daga wani lokaci zuwa lokaci akan jarrabu bayi da afkawa wata shekara mai matsi mai wahala mara daɗi Allah ya ba mu labari ko lokacin annabi Yusuf an yi haka ko har a cikin irin fasar mafarkin da ya ba su mafita ya ce ga yadda za to haka ake daga wani lokaci zuwa lokaci ka an ce an yi yar gusau ko ga wanda suka san yar gusau mu sai bahariya muka tarar eh lokacin bahariya muka tarar lokacin da ba a barin ta fasa ta fito da ta fito tana lekuwa za a cire a nan daidai jiyar lemu haka muka gani a lokaci saboda an dakatar da oda abinci sai dai fulawa ce kowa ya tafi gona kuma ba kowa yake da gona ba ga rusau ga kama mai talla ga kaman awaki da tumaki abin ya haɗu goma da ashirin <laughs> aka zo ga fari in ka kai niƙa sai dai ka jira a niƙa ma ka tafi da shi in ba haka ba ba naka bane kana tafiya wani zai ɗauki wadda shi ma a matsayi gidansa babu to Allah kada ya ƙara maimaita mana to irin wannan shekarar ce ta ratso ta same ta to take cikin matsi sai ta tafi gurinsa tun daga wanda dama yana matsa da ni barin jiyan kai kuka kuma dama da dangantaka dan dan uwan baba yar yar uwan babansa ce akwai dangantaka tana ga da alamar dama dama shi tunda namiji ne ita mace ce bar ta kai kuka can to shine sai shi kuma yake ganin to ga dama tasa dama na neman lalata da ita taki to suna bukatar kuɗi ta kama ta ga matsi bari in ba da kuɗin nan ko na samu bukata ta ne to shine ruwa da muka karanta tana cewa bata dinare 120 wacce muka gaba karanto ba wannan ba kuma tana cewa dinare 100 to ya za a hada magana 100 daban da 120 wanne ne daidai wanne ne kuskure shine malam ibnu hajar al-asqalani Allah ya ji kansa da rahama a cikin littafin safatul bari sharhin da ya na sahih bukhari yake cewa za a dora wannan bayani ne akan a dauki cewar ita ta nemi dinare ɗari. shi kuma ƙoƙarinsa na bajinta da kuma neman biyan bukatarsa bayan ɗarin ma ya ɗan ƙara mata da ashirin irin abin da ake yi zakara mai neman suna <laughs> haka namiji da ma yake galibi ya zai yi birge inda ka taɗa da shi da mace yace to da yiwuwar haka ce ta faru ko kuma yace a'a da yiwuwar sauran marawaitan hadisi sun ɗauki dunkulallen kuɗin ne suka kawo da kai da kan yan kan sai suka faɗo kawai ɗari ɗin su kuma wasu daga cikin marawaitan kamar wato anin shi eh, inda yake cewa salim shi kuma sai wato anin ya faɗo har wannan yan kan shi sa wata ruwa kuma ta zo da cewar ibata eh, wasu makudan kuɗi ba tare da an faɗi ko nawa bane an fahimta ko su da to duk wanda kaji an faɗa ɗin kaji mai ɗari da ashirin ko kaji mai ɗari ko kaji ya ce maƙudai to babu matsala duka kowanne lafazin ya zo a ruwaya to sai ce hatta idza qadirtu alaiha ko ko qadartu alaiha har sai da na samu dama a kanta dama ta sami yanzu to wani lafazin kuma falamma qa'adtu baina rijlaiha kamar da malai ga mana wata ruwayar da na zauna tsakankanin kafafuwanta zan yi lalatar da ita a wato anin hadisin nu'man dan bashir Allah ya dace shi kuma yake falan ma kashaftu yayin da na yaye mata sutura duk dai na fito da maganar damar da ya samu ta zai lalata da ita a wata kuma ruwayar lafazin na cewa wajalastu minha majlisar rajuli min almar'ati na samu kana na zauna zaman da miji yakan iya yi da matarsa in ya so biyan bukatar sha'awa da ita qalat taqilla sai ko ta bude baki tace ka ji tsoron Allah a daidai wannan gaba wala tafudda khatama illa bihaqqi kada ka tafiyar min da butirci ko ka gusar min da butirci sai da haƙƙi kai dai ba mijina bane ban halatta gare ka ba baka halatta gare ni ba to kada ka sadu da ni ta hanyar da bata halatta ba abin take ga masa kira kada ka sadu da ni ba ta halattaccen aure ba to wannan kalma ta gaya masa a wani lafazin kuma cewa ta da shi udhakkiruka Allah ina tunatar da kai Allah da yayi ne ka an tarkiba mi an tarkaba minni ma harrama Allah alayka na kada ka afka min asalan da Allah ya haramta maka afka min shi. ma'ana dai ta wa'azance shi ta gargade shi ta tunatar da shi Allah to shine lafazin makaranta sai ce fansaraf kawai sai na juya an hana batta bai iya yin lalatar da ita eh eh lafazin kuma yake cewa fata harraktu ko yawwa sai na wato motsa na kauce daga yawar afka mata eh to gashi yake cewa gashi kuma ita ce macen da na fi so a cikin mutane ita ce wacce wato na fi ƙauna duk irin ƙaunar namiji yake mace to ta samu daga gare ce to ya Allah in nayi haka ne domin wato neman yardarka da fatan ido biyu da wato ainihin ka a ranar alkiyama a gidan aljanna ka yaye mana halin da muke ciki wannan dutse ya matsa suka samu wato ainihin kafa sai dai ba za su iya fita ta dalilin wannan kafar ba to sai kuma yazo da cewar qala thalithu na ukun yace ko to akwai kuma lafazin da yazo da cewar wa qala al akhar sai kuma ɗayan yace su in kaga wannan ba matsala ko ya zama na uku kuka ce ɗayan duk abu guda ne eh yace Allahumma inni sta'ajartu ujara ya Allah nayi wato jinga ko kuma tsada da ƴan kodago wa ataituhum ajrahum da suka gama mun aiki na basu ladaddakin su gaira rajulin wahidin in banda mutum daya taraka alladhi lahu wa dhahab shi ya bar nasa ladan aikin ya tafiyarsa bai karɓa ba lafazin da makaranta ya gaya mana dalilin da yasa ya tafi bai karba ba babu dalilin to amma in kana so ka fahimci haka sai ka koma wata ruwayar sai ta baka dama ka fahimci me yasa ya tafi ya bari to a wani lafazin kamar da yake cikin imam muslim yake cewa inni kuntu inni kuntu astajartu ajiran nayi wato jinga ko kuma nayi tsada da wani dan kodago bai farake a akan zan ba shi kwano uku na shinkafa lafazin da muka faɗa ya kawo nan to ka ji ladan yanzu kwano ukun shinkafa ne akwai kuma lafazin da yake cewa kwanon ukun masara an gane ko yayin da ya gama aikin qala a'tini haqqi sai ce ni ba na haqqina fa aradtu alaihi faraqahu sai na gabatar masa da kwano ukun nan na ladansa faragi ba anu sai nuna kyamarsa da kwano uku amma za a bashi kwano uku kaga kenan abin da aka bashi ne ya jibe masa ba daga baya shi yasa ya ji haushi ya tafi ya bari kagarwa da makaranta ko an ce dai sai dai mutum ɗaya ne kawai ya tafi bai karɓi nasa ba ko sai ka ɗauka ko wani aikin ya samu ike ganin tunda wannan ya samu bari ya je ya gama da wancan ya zo ya haɗa da wannan za ka iya wannan tunanin ko kuma wani abin ne ya bujuro da ya fi ƙarfin ya jawo bai dawo isa bai dawo ba to ka ji dai abin da ya faru akwai lafazin da yake nuna cewar da na bashi sai ya ƙi karɓa akwai lafazin da yake cewa sai ya fushi ya ƙi karɓa akwai lafazin da yake cewa sai yake riya cewar ai abin da ya kamata in bashi ya kamata ya fi haka saboda shi yana ganin aikin mutum biyu ya jajirce fiye da sauran ma'aikata ya kuma za a bashi haka to ne ma zai ke cewa to ai abin da muka yi da kai zan baka ban rage maka ba kafin mu fara sai da muka yi ka'ida kuma abin da na dauka zan baka nan shi na baka abin da muka yi da kai kuma shi na ba sauran ma'aikatan da suka yi min aiki to shi dai na ganin a aikin da i abin da ya kamata a bashi ya kamata ya faka akwai lafazin da yake cewa abin da ya jawo haka suna cikin aikin sun yi nisa sai wani shi ma mabukacin aikin ya zo sai ya ce to shi ma a sa shi cikin ma'aikatan nan to shi ma da aka tashi sa sai aka sa shi aka ba shi irin abin da aka ba su to shi wannan sai ya ji cewa ah, to ya ga wanda ya zo daga baya an ba shi daidai da waɗancan kuma shi ma ɗauki wani ba shi to ai shi aikin da ya fi haka ya fi na wannan bai aka ce to ai ni ne mai yin ƙodagon ba ga akan yadda muka yi ƙodago da ku ga akan yadda muka yi da wannan kuma kowanne akan yadda muka yi da shi haka ya kamata in ba shi ko yawancin ihsani aka yi masa da aka kara masa shi ana samun irin wannan dama tsakanin mai aiki da wanda ake aiki kai matan zai iya maka aikin da ya fi abin da kake bashi ce ba komai to shi wannan sai ya so samu zuciya da aka ba ya ce kai shi kawai sai ya fi shi ya tafiya haka za ka ta gani a irin wannan ka ga ba yau aka fara ka sa mutum aiki ku zo kuma gajen karɓar kuɗi a ta wallahi tallahi ta cewar kun yi magana amma sai ce to ka ga fa na ci karo da dutse ko kuma ni ba zan samu irin wannan to ai sai da muka kaida da kai kuma aikin ka ne ka san ka iya cin karo da dutsen to haka ne to shi kuma da yake mutumin kirki ne ce fa samartu ajrahu sai ci gaba da haɓaka masa wannan ladan aikin da ya fushi ya tafi ya bar sai ta tabarin juya masa masa wani abin kirki akan wancan aikin da ya nema din ya samu amma kuma ya fushi da abin da aka bashi yace hatta kathura minhum almwal har dukiyoyi suka taru daga wannan yan kuɗi da ya tafi ya bari falam azal azra'uhu a wata ruwa ban gushe ba ina ta shuka da wannan ladan nasa tunda ai kwano nawa ne kwano uku ne na shinkafa sai mai da ita kawai iri ko kaga gona ba tasa ne? yan kodago ba nasa bane ita sai na noma sai ta zama wani abu kwana uku ka san ku aka shuke ta ai abin da ta fitar ba kaɗan ba yace ta haka na fara yi daga haka kuma sai na fara siyan shanu raƙuma awaki tumaki Har haddasa bayi Ta daga wannan 'yan kuɗin yace faja'a ni faja'a ne ba da sai bayan wani lokaci mai tsawon ko sai zo mu faɗan yau ta ciyo shi ya tunana da wasu kuɗi a jebiyu na aiki da da'i faƙala ya abdullahi addi ilayya ajali ce kai ban Allah ba ni ladan aiki na da ne maka sai ce to wannan duk abin da kake gani din nan na dukiya kama na ne nan kuma sai ce a ah, to za ka min izgili abin ma izgili ne an gane ko ya dan ladan da bai wuce kwano uku ba a can ma sai da aka yi fushi aka tafi aka bar shi kuma za zuwa cin kama wannan garke garke sai ce ai ba izgili nake maka dokiyarka ce ta zama haka kama ka tafi shi kuma da karfin hali ya kore su duka tas bai ba komai ba to dama ta ai na makari ne ya shi ya gudu kuma aka samu mashasha ai ka gaya ko sai ya kore ya tafiya sa to kaga wani zai iya cewa to a dan wari yan shanun nan da yan awakin nan da yan adan yi sadaka ko kuma a taimaka wasu da su ko

kyautatawa wanda ya hasala da kai ko ya fushi kai kakkabe masa saka masa da alkhairi tare cewar abin da suka yi bayan ba shi ne saba ba shi mai bada da ladan shi bai laifi ba da ka'ida suka yi amma shi izuce ya fushi to duk da ya fushin nan ni ba zan biya masa ba in ce ko shekara nawa eh, dai wannan abin nasa shine nasa ni ko barin masa wani abu na kyautata to wannan ake so wanda kuma shine yasa da ya addu'ar Allah ya yi musu dutsen da ya zo ya toshe musu kofar kogo Allah ya amsa addu'as. saboda gasgatawa da garbar wannan abin da to wannan shine abin da hadisin izo mana da shi har muka kai karshe to sai abin da hadisin yake koyar da mu abubuwan da ya kunsa na farko ana kiran wannan hadisi da hadisul ghar hadisin kogo in ka ji malamai sun ce hadisul ghar wannan hadisin saboda ya zo da magana kogo sannan suke cewa to amma fa ahir kada mu ce dauka waɗannan su ne kuma waɗanda Allah ya amfani magana akan su ashabul kahfi a labarin waɗancan daban waɗannan daban ba waɗancan bane waɗannan ba waɗannan bane waɗancan sannan malamai suke cewa hadisi yana koyar da mu shar'ancin kama kafa da aikin kirkin da kai wa Allah ka roƙi ya maka wani abu ya halatta a musulunci za a iya yin haka kamar yadda suka yi shi ake cewa tawassuli da kyawawan ayyuka sannan malamai suke cewa hadisi yana koyar da mu cewar a bazama a koma wa addu'a a yayin saukar bala'i da damuwa so sun samu kansu sun shiga kogo su fake wa ruwa samu gurin kwanciya su tsira daga dokar ruwa kuma kogon da suke ciki dutsen da ya fi karfin su tun kuɗi ya zuwa toshe kofar kaga wannan bala'i ne babba in kai kururuwa ba za a ji ba saboda ya toshe inda sakon murya ka za ta ji kuma kai wannan waje ba zai ce ya zo gittawa ya ji kamar alamar motsi ba to da damar za a ji motsin ma babu ita iska ta za ta dan kawo karabtiyar ku babu an toshe gurin sannan kuma in neman ku aiki a matsayin suwa da sun bace wa zai kawo cewar nan inda dutsen ya zo ya shafe dutsen da ba zai tunkuɗi ba a gurin mutum uku a ka ce to ko wannan dutsen zamu raba shi da wannan dan uwan nasa ko suna ciki wa zai kawo wannan tunanin kaga sai dai fitarwa daga Allah to wannan ga mun duk sanda ka shiga cikin matsuwa to koma ga Allah sannan hadisi yana sanar da mu cewar biyayya ga iyaye da kyautata musu na daga cikin mafi girman abubuwan da ake kusanta Allah da su Allah yi da kai karɓe ka saboda ka bi iyaye kamar yadda hadisi ya tabbata cewar yardar Allah na cikin yardar iyaye fushinsa yana cikin fushin iyaye sannan hadisin ina nuna mana falalar kamewa daga aikata haram domin ga bawan Allah da ya kame daga yin zina ta dalilin haka da iroki Allah Allah ya amsa addu'arsa sannan hadisi yana sanar da mu halaccin yin jinga ko cinikayya ko kuma yarjejeniyar yi maka aiki da zaka bada abinci a ma aiki ya halatta kamar da wani ce zai bada kwano ukun shinkafa ko kuma masara za a yi masa aikin noman da za a yi masa shi kuma shine biyan to wannan ka ko yanzu a ƙauyuka suna yi rani ya rani damuna ta fara shi iya damar zai iya maka aikin gona amma bai da abinci kai kuma kana da irin ajiyayyen abincin ka to kai da zaka bashi kwano kaza ki samu wanda za a gida shi kuma ya zo ma aikin gonarka to wannan ya halatta sannan hadisi yana sanar da mu tabbatar da karama martabawa da darajantawa da Allah yake wasu bayansa da yake son su suke son su dan ba in ba bawan da Allah yake so ba waye zai wa Allah irin wannan kai tsaye ce saboda kaza yi min kaza kuma ya masa sai wanda Allah ya nutsu da shi ya da shi to idan bawa na gari ne ina bin Allah sau da kafa to irin wannan karamomu suna nan har Allah ya tashi kiyama sai ina yi ga wanda ya so daga cikin bai Allah ka datar da mu sannan hadisi na sanar da mu duk wanda ya san da Allah a lokacin yalwa to in ya shiga rintsi Allah zai san da shi ai wancan bawan Allah da to kyautata wanda ya masa aikin kodago a lokacin yana cikin yalwa bai samu kansa dutse ya rufe da shi ba ko i wannan kyautatawar ya ba Allah i abin da Allah yake so wancan bawan Allah da yake kula da iyayensa ai bai samu kansa a lokacin da dutse rufe da shi ba a lokacin da yake kyautata musu ina cikin yalwarsa yana sakakken sa. ije inda ya so ya dawo haka ma bawan Allah da yake kokarin ya zina da yar dan uwan babansa din nan a lokacin yana sake bai samu kansa a cikin wancan ramin kogon da dutse ya zo ya rufe ba so in ka san da Allah lokacin da ke cikin yalwa to shi ma idan ka koka a lokacin ke cikin rutse zai san da kai hadisin yana gaya mana haka sannan bayan haka hadisin yana koyar da mu cewa hanyar kubuta da tsira a rayuwar duniya da ta lahira in za ka yi abu ka yi don Allah domin wancan da ya taimaka wa bawan Allah can Allah ya kalla ba wai ma bawan Allah da suka yi ƙodagon ya kalla ba bawan Allah can da ya tsayo akan harkar haƙin iyayensa ya kalli umarnin ubangiji bayan falala da Allah ya wa iyaye akan iyayen sun wahalta maka kafin kai ma ka zama wani abu to jigo dai yi don Allah sannan kuma shi ma wanda ya bar wato wannan baiwar Allah bai zina da ita ba tsoratar da shi da aka yi tunatar da shi da aka yi cewar kaji tsoron Allah ina tuna maka ubangijin da ya ne ka wanda ya sa ya tsam ya fasa kaga girman Allah ya kalli ya fasa saba masa to ko in kana so ka kubuta a cikin rayuwar ta duniya da lahira ka sa tsoron Allah ka kiyaye dokokinsa in za ka yi abu ka yi da shi sai kama sama maka mafita sannan hadisi yana sanar da mu cikar kudura Allah da Allah yake ga mana a cikin alqur'ani gurare daban-daban inna allaha kana ala kulli shay'in qadira wallahu ala kulli shay'in qadira yadda zaka fahimci qadir wallahu ala kulli shay'in qadir yadda zaka fahimci wannan cewar gashi daga cikin ikon sa dutsen da yazo ya to isa ya baro inda yake saboda tsoron sa yazo ya toshe kofa kogo shine da umarninsa kuma ba wasu aka kira suka gangami ba yasa dutsen ya matsa ya matsa aka kuma roƙansa ya kuma sawa ya matsa aka kuma roƙansa ya kuma sawa ya matsa sai kasancewar ba abu abin da ya gagara Allah sannan hadisi yana sanar da mu amfanin tunatar da mumini da ya masa wa'azi ba a cewa don mutum ya yi nisa a bata a daina masa kira in dai da imani a tare da shi a kira shi in dai da ba da gaskiya da Allah a tare da shi a kwankwasa wataran zai buɗe. gashi ina ta san ilalata da ita ya daɗe ta bukata tsawon lokaci har kuma sai da dama ta samu amma a gabar da zai lalatar tunda a daɗin aida ta ƙin ba ta kasa gaya masu ka san Allah ya hana wannan tunda mai tsoron Allah ce mai kokarin ta bi dokar Allah ce yasa take ki kisa yake sa a ba su horan na su girman Allah tun kafin irin wannan ta faru in ba ta samu wannan horan ba da wuri cikin sauki to amma sai a daidai gabar da zai lalata da ya ce da shi ka faji tsoron Allah sai kuma wannan kalmar ta tasiri so da ka wa'azi wa zakir fa inna dhikra al mu'min wannan hadisi yana tabbatar mana da haka sannan hadisi yana sanar da mu albarkar noma da kiwo wancan bawan Allah mai iyaye da fa kiwo yake shayar da iyayen nan nasa da matansa da matarsa da ƴaƴansa da shi kansa albarkar kiwon ci. sannan wannan bawan Allah da wato ainihin aka yi wa ƙodago shi ma wannan dukiyar da ya tara ta albarkacin noma da kiwo ne ko har ma ya tara masa wannan suraka wani na cewa in ka tsare gaskiya da amana ka kula da al'amarin wato ainihin kiwo da noma to duk abin da kake nema duniya za ka samu galibin ma yanzu wanda ake tutiya da su ake faɗar su masu hali wanda suka isa duk irin wannan ne ba ga sunan da gidajen gonaki ka je gidan gona kaga irin shanun da ake kiwata kaga irin kajin ko kaga irin tumakin da awakin Adidai dai su ne ba ga sunan faɗa ka je gonar wani kaga irin abin da yake fitarwa na mangwaro ko ce a afirka kaza to amma me shantakewa ta sa ba ma san wani an fi san bilis yanzu ka rubutu ka kara zero ka rage zero shi kenan kama ka zama wani abu to nesa da irin wannan kuwar wanda ita ke samu shantakewa da kuma san a wato an samu garaɓasa sannan wannan hadisi yana sanar da mu tsananin matsalar talauci talauci ba karamin wato cuta ba ce an yi an yi da ita a lalata da ita amma saboda ta samu kanta a cikin tsaka mai wuya ta babu su take kamar ta ba da kanta ga tsoron Allah kuma ga shi yanayin da ta samu kanta ce sau da aka tushe sa ake roƙon Allah ya mana maganin talauci eh. sannan hadisi yana sanar da mu da da da yanzu izgili bai da kyau haramun shi sa ce kakkamin izgili ce ba izgili nake maka ka ko da can izgili bai halatta ba la yaskhar qaumun min qaumi so da ka bai halatta ka rika izgili ga wani ka da kake daukan sa to da baiwa da falalar da Allah ya masa wacce baka sani ba ka dauke shi da kimar sa sai ka karar da abin da Allah ya masa za ka karar da shi shi ma ya karar da abin da Allah zai karar da kai a tattar da kai to akwai abubuwa daban-daban da malamai suke faɗa cikin dairin abin da muka rero muka karar da shi a wani hadisi yana koya mana wannan kuma shine karshen wannan babi malam imamu nawawi a wannan babin ya tarkata hadisai kwaya goma sha biyu kawo mana dozin ɗaya su ne hadisan wato niyya abin nan tace niyya da kuma yin abu dan Allah so da aka gaba daya hadisin daga mutum na farko har zuwa na karshe abin da ya sa musu mafita yi dan Allah yi dan Allah yi dan Allah kyautata niyya da aiki Allah ya sa mu dace ba mu damar kyautata niyyoyin mu da aikin in Allah ya raya mu zuwa sati mai zuwa ba za mu sami yin karatu sai sati na sama Allah ya sa mu dace wa alaikum assalam e ya halatta hadisi yana nuna da haka cewar idan ka samu kanka a cikin tsaka mai wuya ka tunano wani aikin kirki da kai wa Allah azumi ne sallah ce ciyarwa ce da abubuwan da suke kama da haka wani karatun qur'ani ne kai ka ce Allah idan nayi wannan abin domin ka wannan yanayin da ya samu kana a ciki ka sama mu mafita zai amsa maka da izinin Allah eh wa alaikum salam na'am sai wani da nawa yake sayarwa idan ba bashi ba ne dubu daya amma sun da sai ƙarshen wata za a bashi nawa ɗaya da wani abu da koda da kwandala ne wannan kwandalar ta zama haramu saboda aijin kirin ne ya jawo ƙarin malamai suke magana duk bashin da a ta dalilinsa za a maka ƙari don ba a samu kuɗin nan take ba abu guda ne amma yake da farashi biyu farashinsa na yanzu nan take da kuma farashinsa na idan za a samu ƙarin kwanaki to duk jinkirin da ya jawo ƙarin kuɗi to malamai suka ce rabace akwai kuma wanda suke da fahimtar cewar a'a ba wannan aiki nufi da raba ba ba shi ne wanda rubuta take shiga cikinsa ba wannan ai dama tun da taimaka masa kai kuma kuɗinka da a hannunka suke in ka juya kafin kwanakin za ka iya samun ƙaruwarsu a wannan taimaka masa da kai to in ka ɗora masa wani abu ƙari akan yadda kake ba wasu ba ba amma dai sahabin hadisin shi da ya tashi fasara hadisin ya fasara da waccan fasara ta farko da na bayar cewar cinikayya biyu ce akan abu ɗaya yanzu in za ka biya ni kudinsa kaza ne in sai daga nan zuwa kwana kaza zai karu da kaza ice riba ce kuma da ba shine rawan ba ko da waccan fahimta ci tafi inda ana sabani kaza haram ne kaza da halal ne a malamai barin sa shine mafi kubuta ga bawa eh. sau da haka shi dama bashi an gina shi ne akan taimako eh, ka bar shi akan ka taimaka masa da abin da zai biya bukatarsa zuwa lokaci kaza ya ka maka sai ka fi kima da daraja da matsayi a gurinsa a kai rikajin cewa ai ma wani abin da kai masa ka kara maku ba wata falala ba ce kudinsa imora zuwa gaba da zai kara maka ta kuma wasu zaka tara irin wani ɗin ya zo ya ce da kai to gashi an samu matsala wannan watan mai hamsin ne sai kuma karkar tunanin cewa za ka kara masa wani abu ko? Eh, Allah ya kiyaye wannan shi kuma a tambayar da i yake cewa mutum ne yake da saurin bacci da zarar an yi sallar isha'i sai yakan je kwanta bacci irin yadda manzo ya fi so don ba son hira bayan sallar isha kamar da hadisi ya tabbata manzo baya son hira kawai sasakai bayan isha'i to da mutuwa ta zuwa ce ka nan muka ci hira da shi ko ba za a ce na ya ci karatu alkur'ani ko sha sallar dare ya fito ba ta da ce nan muka sha hira da shi sadakatu yake cewa da yayi isha ikan yi bacci ba kuma da nufin cewa ba za ka iya tsaya bayan isha kai wani abin kirkin a ya halatta shawara wata tattauna ta addini ko wani abu na ci gaban al'umma babu laifi wani to da kai to in ya baccin yakan tashi cikin dare kamar misalin biyu ko bayan biyu ina filfil shi to yaya zai iya ina filarsa shafa ida wuturinsa farkon dare kuma ya tashi kuma yin wato wuturin a abin da ya tabbata a hadisi zo yake cewa la wutrani fi laila ba a wutiri biyu a dare guda kuma yake cewa ij'alu akhir salawatukum bil laili witra ku sanya sallarku ta dare karshen ta ya zama wutiri ne to shine malamai suke magana to in ka san zaka iya yin sallah farkon dare kuma ka samu damar zaka tashi cikin dare ka kuma yi to kai na farkon daren ba wutiri na karshen in ka ƙara shi sai ka sa wutar to shine sai zama gaba ɗaya sallar ta farkon da ta ƙarshe sun zama wutiri ne idan kuma ka tsinci kanka kana ga cewa baka da tabbacin tashi sai kai ɗinka da wutiri tun farko kai kwanciyarka sai kuma damar tashin ta samu to malamai suka ce irin wannan karanci an samu manzo yakan kara da nafilfili amma dai baya yin wani wutirin sai ya kara da wani adadin nafilar amma ba wutiri amma haƙura da wutirin farko mai kuma a kuma yin wani an fahimta ku irin wannan yana faruwa karanci in irin haka ta faru babu laifi wannan kuma yake cewa ina roƙon a taimaka da addu'a tare da nasiha Allah ya tabbatar da zukatanmu game da wato ainihin ƙauna ga manzo sallallahu alaihi wasallama tare da sahabbansa wani abu ne mai kyau Allah ya datar da mu kuma abin dogoyawa a nan shine mu daina roduwa da kawai mu ce muna san manzo san manzo san manzo san manzo ba tare da muna aiwatar da abin da iyo shine wani daga cikin wato malamai yake cewa law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u ce da san ka da manzo na gaskiya ne da an ga kana bin su domin abin da aka sani da wanda ike kaunar wani biyayya ike masa an gane ko so da haka Allah ya kare mu da san manzo da bibiyar abin da ya fa bar mana wannan shine kyakkyawan su ba ba ka ta kururuwa kana son sa kana son sa amma inda i daban inda kai daban ba sannan kuma yake cewa kira ga yan uwa dalibai su rinka halarta karatu na ranar juma'a da aka yi littafin nabiyur rahama wannan karatu zai sa ka fahimci waye annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da sahabbansa masu albarka babu ko shakka littafin nabiyar rahama ba karamar littafi ba ne littafin da dan uwa dr muhammad sani umar yayi eh, wanda yake wato ainihin gudanar da tafsiri a masallacin marigayi malam jafar ɗaya daga cikin malamai na wannan jiha da wannan ƙasa baki ɗaya littafi ne da ya tsaru ne na yi tafai ban ga irinsa ba a cikin babansa ya yi ƙoƙari matuƙa ƙwarai da gaske za a kawo maka hoton rayuwar manzo rihal yadda take ɗauko maka daga hadisi a kawo maka ayal qur'ani a kawo maka maganganun sahabbai komai da komai kamar kana lokacin ake littafi ne mai matakar muhimmanci da kyau muna gudanar da karatun su duk ranar juma'a a masallacin da ke can cikin wato ainihin eh, hoto nan bangaren tsamiyar boka a wannan titin da ke zuwa gidan garsan fulani daidai makarantar seat of wisdom to akwai kwalta mai shiga ciki da ka bita inda ta kare za ka tar da masallaci duran juma muke yi yanzu mun kusa rabin su a da masallacin gida biyu gwarzo sai ka wuce shi akwai kwalta a hagu mai shiga layi in ka wuce na gidan gwarzo to a nan ne ake gudanar da shi Allah ya samu dace subhana na ana shi tsakanin magarba da isha ne shi ma kamar irin wannan eh na can ɗin ya eh, akwai masu ɗauka akwai masu ɗauka amma kaka dogara ɗaukan kuwa sau da wasu lokuta abin da ke faruwa idan an zo ana bayanin a kone abin da sai ka ga yadda aka kwatanta shi za ka ƙaru da shi kuma mai wa kana tambaya kai da kana nan da ka tambaye kaza ka gan baka je ba za ka samu wannan damar subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu